danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora. Mun gode. Abu na ƙarshe kun daga irin jarabawa da annan muna ta samu. Kun ga jiya na ko shekaran jiya jiya kai ko? Jirgi ya kuccike an ka ce waye sun ce ba da gangan ba har kuma sun ce ƙarya ta akai. Ya kashe kusan mutane ɗaruruwa don lalabe-lalaben da ana yi mutum 20 mutum 30 mutum 40. Gaskiyar lamari nawa? wallahi malam tun azu an kai 120 da wani abu ba magana wai 120 an kashe mutane ne ga sunan kuma illa abin ya bada yake da ban tsoruwa bayan sun sako bomb din sun kashe mutane wasu ne to wace to sun ka sake saku musu bomb din to abin tambaya shine magana da muke ta yi kullun shin wai jami'in tsaron Najeriya wanda an ka ba training wanda yace ya iya wai yanzu bai iya gane bai iya gane wai daba barayi bai iya bambanta daba ɓarayi jama'ar ƙauyuka bai iya bambanta daba ɓarayi da ƙauyuka to Allah jama'a ina ga jahilan yan sakai din ga yanzu sojoji na kashe mutane mai kama da ganga wa gaba ɗaya ba so guda an kai ba an kashe an kashe manoma mai dubu 2021 an kashe mutane jihar Nasarawa sun kashe jihar Zamfara sun taba kashewa abin da mai sunanta jihar Naija sannan yanzu gashi an yi jihar Kaduna an yi nasara na faɗi nasarawa an yi yobe na manta ku yobe ba maso ɗaya ba an yi jihar yobe yanzu in har ana irin waɗannan abubuwan kuma arewacin Najeriya a ce mun kasa wai mu aje hankalinmu da tunaninmu ya dawo muna ina matsala take shi na muke muku magana wallahi jama'a yaƙi bai sa a ci nasara ga al'amuran nan wasu na ta ɓaci mu muna ganin duk ɓacin da suke muna ba inda ba don inda don wani muke yi da sai a ce mu bari amma yanzu jama'a wanda akwai wani da naga an yi hira da shi bibis ta hira da shi yace gidansu ɗaya an samu gawa 34 suna da mutum 66 66 ya faɗa ina da bidiyon 66 kwanci asibiti yan gida guda yan gida ɗaya gida ɗaya dole dole sai kun yi koyi da yadda sauran abokan zamanmu na Najeriya sun kai sanar za mu samun sauki kowa ya dai ya ga lokacin da lokacin gwamnatocin baya Obasanjo yar aduwa da wani bangare da ta irin yadda bala'i ya kace mai yankin iyamurai, sun ka zabura da sarakunansu da 'yan siyasarsu da malamansu ina nufin fastocinsu sun ka yi tsaye an ka walwali wannan matsala ɗin to wai mu missa 'yan arewa da 'yan siyasa mu sun ka mai da abu sana'a mu ɗaya ake ta yi dare da rana ɗiba mu akai ana kashewa barayi kuna ganin ta'addancin da aka yi mana dare da rana ƴan uwanmu sun zama jahilai na addinin musulunci kashe ƴan uwansu ɗaya suke yi a ƙauyuka kana gani ko shekaran jiya an kashe mutane gwaranyo an an ɗauki mutane local government ɗin gada an ɗauka local government ɗin gwadabawa cutarwa dare da rana yi ana ana muna wannan ƴan aka ci gaba kuna ganin wai kayan shekaru ga ya za mu yi rayuwa shi yasa muke kira manyan malamanmu na addini waɗanda suke faɗi a ji su yi hankuli da duk bacin da ƴan uwa za su musu jahilai haka manzon Allah ya faɗa manzon Allah ya ce ma mutane ya ce ya ku mutane an kamar mutum ya ce misali na da ku kamar wuta ta an ka kunna in an ka kunna wuta ina ƙoƙarin jawo ku na kokarin sai kun fada ina kokarin jan ku kuna ƙoƙarin sai kun yi mi sai kun fada annabi na cewa abu kaza baya da kyau muna cewa sai mun yi Taɓa Allah na jawo fitina ga ta nan muna ta aikatawa Taɓa Allah na jawo fitina dole sai mun mai da hankalinmu ba dole mu ta cewa gwamnati kaza gwamnati kaza ba mu dawo wa mu wa mu mu hara zaunawa kowa ya solve da matsalar gidanai sannan ku ta unguwarku sannan a shiga ƙauyuka a wayar da al'umma kai wanda sata da kuka tawa ƴan ku yanzu ku duba mutanen gana gabanci kowa ya san sun wahala shekarun da ake ciki ko yanzu shekaran nawa mutanen gabacin saboda suna cikin wahala shekara shekara dole ka lisa wa shekara tara shekara tara cikin mutanen gabacin Sokoto ba sai bayan Sokoto da cikin matsala ba misali na buga da wala kowan ga yammacin mutanen da kuka gani irin kebe wala suna wahala wani gehe na tambuwa suna wahala tureta ko magana ba ai an halaka an nakasa mutanen tureta iyaka hodi ba ai gidajen rediyo duk abin da ba ku tunani ayyukan tureta an tayar da su in ka koma nan silami tangaza gudu duka an wulakanta su to ina mafita take dole mafita jama'a sai kun dawo kowa ya san matsala ce an to an yi gyara magana wai a ce a dauki bin yanzu kuna muna ka bada shawara wasu na cewa a a so sana ta dauki bin daga to yanzu ka dauki bin daga can dauka ba mu san ko so a cikin jirgi ba shin dada wasu musulmi ne dada wani wanda ba musulmi bane a ciki kaka yake sai da yayin shaye shaye karbi jirgi tunda kun san shugabannin mu da suke ba kowa ya sani gidan gidan sojoji giya halacci mutum ya kwashi giya ya sha ya ƙoshi an ba shi jirgi ya hau sama ya kuke tamana a ci nasara wani aikin da zai yi ya kuke tamana a ci nasara sannan iyaka mutane ƙungiyar arewa abin da min suna ne forum sun yi alawa da rai ba matsala alawa dai tabo ga towa za ku yi a zauna teburi a faɗi in faɗi mi an matsala mutum guda ya mutu watan da ya wuce watan da ya wuce ba amma wuce wata biyu ba cikin watan goma wani mawaƙi a Lagos da sun ka da bala'i ya kai bala'i sai da majalisa sun ka yi one minute silent a cikin majalisa don mi don jimami sai da majalisar dokoki sun ka tsaya su 300 da wani abu ba an kai ce akan mutuwa ta yi kuma kun san mamaki ba ha zuwa ɗaya an ka ɗauki bin da an kashe shi ba amma sai da an ka yi bincike an aka gano ga waɗanda aka zargi da kisa ne mawaƙi na fa amma yanzu ga masallata ga masalla mu aje sabanin da tsakaninmu da mauludi mu mace mai mauludi kafiri ba ne. don mun ga wasu wawayen yan izala suna nan suko suna ana ce 'yan ɗariƙa suna ɓacin yan izala wasu wawayen yan ɗariƙa suna wai hatta balalo suke ɓaci wai balalo ya tuye magana to balalo ya ce mi tunda yana magana ya kuna ɓaci ne shekaran jiya balalo ya yi magana ranar juma'a ya ce ya kamata masu ɓacin Allah a ɗauka musu mataki wallahi na ga wanda ya mai mugun ɓacin haihuwa sai da ni kamar in rama mai ɓacin sai na gare in rama ba wani abu zan iya ce mai ɓacin haihuwa wai yara ne na ka zagin manzon Allah wai cewa da wai wai ka zagin manzon Allah ka zagin Allah muka zagin Allah to yanzu balalau ya yadda duk wanda ya zagi Allah in izala ya kai in dariqa ya kai in tijaniya ya kai in adiriya in waya ke gwamnati da ta mai hukuncin da ya dace da shi haka ya ci lokacin ga a tuwo a zauna ma waɗannan matsalolin a jaye matsalolin rigingin mu mu da mun san an kashe masallata mun san an kashe yara ƙanana mun san an kashe mata kuma wallahi babu abin da za a samu sauki illa gaba ɗaya musulmai arewacin Najeriya da 'yan izalarsu da 'yan tijaniyarsu da yan qadiriyarsu da yan asalafiyarsu sai sun haɗu wuri guda don ba abin mamaki ba ne wanda aka kashe an mauludi yau jibi mu da kai ta ƙauyuka wani wa'azi mu ma jiwa mana bam kusan da wannan wanda an ka kashe waɗancan mun san mu ma ana iya kashe mu mun san ana iya kashe mu tunda ko duk abin guda ce kuma ba mu taɓa ganin an yi haka kuranci ba ba mu taɓa jin ko da ganganci jihohin kudu a ce jirgi an yi kuskure ya kashe wasu ba mu dai ƴan Najeriya ba mu taba ji ba amma mu yanzu gashi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya an yi mana sau biyar duk mun yi hankuri ba mu ce komi ba an taba soja ya tare malamin mu ya sabin daga ya halbe shi har ya zama mu da labari gwani haitami a jihar Yobi. haka ɗai ya tare shi da suna ya bashi late ya shiga mota ya sabin daga ya halbe shi har ya zama san da an kai shari'a ta yi ba hakan ga wajibi na sojojin da kai mana waɗannan abubuwa, wallahi hukuma ta ɗauki mataki ba zai yi wallahi muna yadda ana talibe muna ƴan uwa ba shi yasa muka ce a aji kabilanci magana wai ku ce hillani ɗaya ƴan ta'adda arewacin Najeriya ko Hausawa ɗaya ƴan ta'adda a'a cikin Hausawa akwai ƴan ta'adda cikin hillani akwai ƴan ta'adda abin da ya kamata kawai inda matsala ta shiga tsakani da Allah shugabannin mu yatti Allah kuna da laifi shugabannin fillani kuna da laifi saboda da yawan ku ƴaƴan uwanku ne ta'addanci ba ku yi to ku barantar da kanku daga aikin da sun kai shi yasa gana ana ta kashe wa'anda ba su jabo su gani ba ana ta kona musu gidaddaji ana ta kona musu shanu ana kona musu hatsi da abincin da suke ci wannan shine kai mu yanzu ga kasar mu nan tana son ta rabu arewa kuma tana son ta rabu mu san ku kashi nawa za ta zama ba tunda ɗan an ka ce bahilla ce ya kashe bahaushe bahaushe ya kashe bahilla to ina mun kai kuma sojoji su to wurin kawo dauki kuma su kashe mutane ina samuna kuma yanzu mai hita ƙauye yanzu yanzu kana gaita mutum kauye ta yi wa'azi eh an zo wanda an kashe mutane suna marudi wani sun kawo musu ɗauki da wasu ƙauyuka an kashe su to mi za a yi yanzu ka hai magana diya mun yadda mun gode Allah saka da alkhairi ministan tsaro ya kokari badaru ya ce gwamnatin tarayya ta ce ai bincike adadin mutanen da sun na mutu za su biya diya Allah saka da alkhairi amma mu bai haranta muna sosai ba abin zai haranta mana rai a gano waɗanne na yawan nan a halbe su ga hili kowa ya gani wallahi wannan shine daidai in ba haka ba wallahi ku manyan ƴan arewa 'yan siyasa sanatoci wallahi dawowa garin ga zai muku waya wallahi sai dai mutum ya koma Abuja amma yana ji yana gani in yana da uwa garin ga bai daukar ta saboda baiwa an kashe uwata an kashe yata an kashe kaunata kai kana tun wai ana baka biliyoyi ana cewa a sai maka mota ana cikin wannan rigima fa aka magana wai a gina ma ba farzan gida wai na naira biliyan goma sha biyar a ji a sami shugaban ƙasa wai jirgin wasa saman ruwa eh ana cikin waɗannan tunnun? muna cikin wannan damuwa in kai magana a ce ma kaza mu ba mu kun san waɗanda ku ba ƙiyayya muke da ku ba mu ba mu da ƙeya tsakanin mu da mu da ku shugabanninmu kuke amma kun yi muna adalci musulmi su taho su aji komi su su yaƙi ƴan uwansu su je wa muku ƙuri'a a matsayin kuna musulmi da musulmi wanda jirgin ruwa ya kaso a sai mai yayi wasa saman ruwa to jama'a ina ma biyar biyar ga da hawan ruwa eh? kai babu kabe ba ballanta na a ce mana kun saba da ruwa to me za ka yi da ruwa eh? sannan mataimakin shugaban kasa wani gida abba ya da ba na ce shi ya ce a gina mai gida ba fa a wasu na kaso su samu kuɗi sai sun ka ce to bari su kirkiro a gina ma mataimakin shugaban kasa sabon gida kun gane Hausat ba ina so in ce shi ya ce a gina mai gida ba a'a ma wasu su ɗibi kuɗi so su ce to bari a gina mai gida naira miliyan dubu goma sha biyar miliyan dubu goma sha biyar gidan mutum guda ya kwana a sai ma matar shugaban ƙasa sababbin motoci ta hau amma ga wasu ɗaruruwan mutane na an zo ai musu ruwan bom to hakan ga maimaici yan arewa ku taho ku zauna ku bi ciki a zauna da ƙungiyoyin mai Allah malama addini sarakuna wallahi in an ka cigaba da kashe mu sai Allah ya samu na gari ku kuna mun dai ga malamai kuna iya ganin shugaban ƙasa hakkin tsinda ba na Najeriya ba kun zo kun yi solving da matsalar Nijar. to ga na cikin gida ya samu sarakuna kuma ga na cikin gida ya samu yan siyasa mafi yawan ummul haba'isu ana zargin kuna da hannu a ciki to abin da ke barantar da kuwa da sanatocinku da gwamnoninku da house representative naku da ministocinku da state assembly naku duk a taru a to a walwala matsalolin ga ba dole sai an ɗaubin diga ba tun da qur'ani ya ce wasulhu khairun za a gano ina matsala take za a gano shin waɗannan da sun ka zama jahilai ƴan ƙwamumi na muhayi sai a warware ta wani zai cewa yan ta'adda ga wala yan ta'adda komai da sun kai in suka tuba ma Allah Allah zai yahe musu sai a zauna malamai su faɗa musu ku tuba ko wace kungiya ta taho ta yi wa'azi cikin wani dan ko wace kungiya ana iya samun dan ta'adda sai a zauna lafiya sai Allah ya kai mu amma dai magana wai a ce a ta saɓani a ta rigingimu irin waɗannan to ta wuce in dai wallahi ana ta ana taimar ruwan ba ban mai ana kashe ƴan uwanmu a ƙauye da an ƙare da na ƙauye sai gare mu ina roƙon Allah duk wani musulmi da ya mutu cikin wannan guguwa Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ka isan ma ƴan uwansu ga abin da an kai musu Allah ka an san musu haƙƙinsu duk wanda adda hannu ga fitincinun da ke faruwa Najeriya ya Allah musamman mu da jihar mu ta Sokoto duk wanda adda hannu ga rashin zaman lafiyar da ake ciki ya Allah in ba na in ba hillaci na in malami na in ba saraki na ya Allah madaukin sarki haƙulla mai tashi fitina wanda bai iya walwalewa ya Allah duk wanda an da rabon tuba cikinsu kuma Allah ka bashi iko ya tuba duk wanda bai da rabon tuba kuma Allah ka wulakanta shi Allah ka tozarta shi Allah ka mai sai baya Allah ka kifar da al'amari ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha